السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumurai waɗanda suka fi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikin mu da sake haduwa a wannan safiya ta lahadi wata ta dace da bakwai ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wata ta dace da ashirin da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya kaddara saduwar mu haɗu don mun ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na Hisnul Muslim min Azkaril Kitabi wa Sunna na Fadilatu Sheikh الدكتور سعيد بن وهب القحطاني Allah madaukakin sarki ke ji ɗan shiga fata mishi yau kuma shi ne darasinmu na hamsin da biyu a karatunmu na wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mun dace. A zaman da ta gabata mun fara karatu a babi da malam ya buɗe wanda shi ne babi na ashirin da takwas a cikin littafi. Shi ne babi da malam ke magana akan astabun nau. addu'o'i addu'a da ake in za a kwanta in za a kwanta bacci kamar yadda muka faɗa malam ya kawo addu'o'i da yawa mun karanta guda biyu farko da malam ya kawo ya kawo na farko karanta mu'awwidat qul huwallahu da falak da nas kawo mana cewa yana daga cikin addu'o'i da in za a kwanta bacci za a karanta su uku a karanta qul huwallahu falak nas a tafin hannu a shafa a jiki iya inda hannun mutum ya kai a sake karantawa a shafa a sake karantawa a shafa ko uku sannan mun karanta na biyu da ma da ya kawo Shi shine karanta ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana cewa daga cikin addu'o'i da za mu rinka yi in za mu kwanta bacci akwai karanta ayatul kursi wanda mun karanta da hadisi da hadisin da ke nuna falalar karanta shi ayatul kursi din insha Allah addu'a ta uku da malam ya kawo daga cikin addu'o'in kwanciya bacci shine malam yake karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara ayoyi biyu waɗanda sune ne ayoyin da haka rufe suratul baqara da su shine fadin Allah madaukakin sarki آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 ya zo a cikin sahih muslim hadisi na ɗari takwas da takwas daga sahabi abu mas'ud al-badari Allah madaukakin sarki ya tsara yadda a gare shi abu mas'ud al-badari yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجي الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه وظل صلى الله عليه وآله وسلم سوى الآيتان آية في آخر سورة البقرة ولن نسي كرشان سورة البقرة من قرأهما في ليلة duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi biyu ɗin a cikin dare kafatahu sun ishe shi annabi sallah sai ce sun ishe shi malamai suka ce ai kafatahu min al fi laylati ai sun ishe shi daga duk wani abu da ke bijirowa ko duk wani abu na jarabawa a wannan dare duk. sun ishe zama sanadiyyar kariya ya samu kariya gaba ɗaya daren har gari ya waje waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul basara waɗanda ayoyin dama suna daga cikin ayoyi na tausayawa da nuna rahma da kuma bayyana mana irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka mana addini ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi ma al'ummomin da suka gabata ba. Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya nuna mana a fili cewa addininmu addinin musulunci da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi addini ne mai sauki kamar da zamu ji amanar ayar insha Allah Allah madaukakin sarki yake cewa amanar rasul amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih Allah ce manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi imani da abin da aka saukar masa daga wajen ubangijinsa walmuminuna masu imani su ma sun yadda sun gaskata sun yadda cewa lallai abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantarwa wahayi ne daga Allah madaukakin sarki yasa malama suke fassara amanar rasulu din da cewa ai saddaqa tasdiqan jaziman laysa fihi shakkun wala taraddudun cewa an gaskata gaskatawa na gaba daya gaskatawan da babu shakka babu kokonto annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi imani da cewa abinda mala'ika jibril ke zuwa masa da shi wahayi ne daga wajen Allah haka masu imani su ma sun yadda da wannan Allah ke kullun ai duka da annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkan wasu masu imani dukkan su amana billahi wa mala'ikati sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da mala'ikun Allah sun imani cewa lallai akwai Allah kuma Allah nan shi shine wanda ya fi cancanta da bauta duk wani wanda aka bauta mishi ba Allah ba to ba ija abuwa inda ya kamata ba duk wani abun bauta in ba Allah ba ne karna ne karya ne sannan sun imani da cewa Allah nan yana da wasu halittu wanda sunan halittun nan mala'iku mala'ikun nan da waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana da wanda bai bayyana mana ba don a cikin mala'ikun Allah maɗaukake sarki a ƙoƙon da Allah maɗaukake sarki ya bayyana mana sunayensu da ayyukansu a ƙoƙon da Allah maɗaukake sarki ya bayyana mana ayyukansu bai bayyana mana sunayensu a ƙoƙon da kuma Allah maɗaukake sarki bai bayyana mana kome ba amma ayoyi da hadisai sun nuna akwai su amma ya faɗa mana aikinsu ba ko ya faɗa mana sunayensu ba kamar da ayoyin alkur'ani da hadisai suke nuna adadin mala'ikun Allah madaukakin sarki babu wanda ya san sai shi Allah madaukakin sarki to su masu imani sun imani da su duka shi yasa maluma suke cewa imani da mala'iku imani kala biyu ne imani jumlatan mana kai imani cewa lallai Allah yana da wasu halittu mala'iku ko ka san su ko baka san su ba ka imani da su sannan imani ko kuma tafsilan ne a rarrabe wanda Allah ya faɗa mana sunan shi da aikinsa mun imani da cewa lallai akwai mala'ika mai suna wani kuma aikinsa shi ne aiki kaza da kuma wanda Allah faɗa mana aikin bai faɗa mana sunan ba mun imani cewa lallai Allah yana da mala'ika mai aikin iri kaza an fahimta ku Allah faɗa mana sunan mala'ika Jibril da aikinsa ya faɗa mana sunan mala'ika Israfil da aikinsa ya faɗa mana sunan mala'ika Mika'il da aikinsa ya faɗa mana sunan mala'ika Malik da aikinsa ha da mala'iku da yawa Allah maɗaukaki sarki ya faɗa mana sunayensu munkar wa nakir ya faɗa mana da aikinsu wasu kuma Allah sai faɗa mana aikinsu amma ya faɗa mana sunayensu ba amma raqibun atid raqibun atid kaga Allah ya faɗa mana aikin su ne kodayake suna muraqaban ayyukan mu kuma suna kididdige ayyukan mu duk da zaka je suna cewa wai sunan su ne ɗaya ɗaya rakibun ɗaya ɗaya akidun wannan akwai akwai akwai rashin fahimtar nassi da rashin fahimtar larabci duka sifa ne ma yanzu min qawlin illa ladayhi raqibun akidun ha sifa ne sifofi ne aikin su Allah ya faɗa mana amma Allah ya faɗa mana sunayen su mai karɓar rai Allah fara mana malakul maut ko hamalatul arsh Allah ya tabbatar akwai mala'iku waɗanda suke rike da al'arshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana akwai mala'iku da suke shiga baitul izza su yi ibada kullum kuma tun da aka halitti sama suke shiga har yau waɗanda suka shiga na farko ba su dawo ba kullum wasu sababbi suke shiga kuma haka za ta ga wani har duniya ta nadi kaga duk waɗannan Allah ya faɗa mana ayyukan su amma ya mana sunayen su to dole ka yi imani da irin waɗannan shi ne ake imani jumlatan da kuma tafsilan Allah ce da masu imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka sun imani cewa Allah yana da mala'iku sannan wa kutubihi sun imani da littattafai da Allah madaukakin sarki ya saukar Allah ya saukar da littattafai da annabawansa da manzanninsa ya faɗa mana sunayen wasu wasu ko bai faɗa mana ba ya faɗa mana attaura ya faɗa mana injila ya faɗa mana zabura ga qur'ani kuma a hannunmu sannan ma ya mana ishara cewa annabi ibrahim shi ma na da littafi a gane ku to dole kai imani da wannan wa rusulihi da manzannin Allah maɗaukakin sarki manzannin Allah maɗaukakin sarki manzanni ne waɗanda babu wanda ya faɗa maka Allah maɗaukakin sarki yana da manzanni guda nawa to da hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya faɗa ne cewa akwai manzannin da bai tarar da shi ba Allah ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk Allah ce akwai manzannin da mun baka labarin su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun tuntuni akwai manzannin da kai ma ba baka labari wasu da sun su kufa waye su to kaga in annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki bai sanar da shi ba to wane ne zai sani mu za mu sani ne ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi to shi ma Allah ya ce akwai waɗanda ban sanar da kai ba kaga ma sai mu shawa wa kan mu ruwa kenan ko wani to dole kai imani da su cewa Allah na da manzanni waɗanda ya ambaci sunayensu waɗanda Allah maɗaukaki sarki ya ambata mana sunayensu a cikin alƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi ya ambata mana 25 ko 27 ko 28 a 25 ko 26 ko 27 abin da ya maluma ke faɗa 25 ko 26 ko 27 25 babu sabani tsakanin malamai gaba ɗaya cewa annabawa ne to sai guda biyu waɗanda maluma ke sabani akan annaba ne ko ba annaba ba ne. shi ne da luqman luqmanul hakim wanda Allah ya ambace shi a cikin suratul luqman da kuma khidir malamin annabi Musa alaihi salatu wassalam shi yasa ga ana ce ana da biyar ko sai a ce kullu da shi da ko da bakwai mana in ya tabbata su ɗin annabawa ne kaga ya zama guda 27 kenan aka ambata mana in ya tabbata ba annaba bane to 25 ma'ana 25 shine yankake babu babu safani kan cewa annabawa ne na Allah madaukakin sarki to kai imani da su waɗannan da aka ambata mana kuma kai imani cewa Allah yana da wasu annabawan da manzannin wanda bai sanar da mu ba wanda bai sanar da mu Allah madaukakin sarki ya ce to duka sun imani kuma la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sa'annan ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah ba zai yiwu ba dole a matsayin kayan musulmi dole kai imani da dukkan annabawa da manzannin Allah maɗaukacin sarki cewa annabawa ne manzanni ne daga Allah sai ke dole ka girmama su ka martaba su ka darajanta su biyu kenan kuma kowane ne daga cikin annabawan Allah nan kaka duk wanda ka wulakanta ko ka ko ka zage shi ka san cewa ka zama a musulmi ba daga lokaci la nufarriqu baina ahadin min rusuli kana wajen girmamawa da martabawa da darajantawa da ganin kima da mutuntawa duka annabawan Allah matsayin su ɗaya ne a zukatan masu imani. Mazai mai imani Mai imani a taɓa wani annabi shi ne zai ji zafi amma ka taɓa wani annabi ba zai ji zafi ba shi ka a shari'an Allah a shari'an da Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi kowane annabi daga cikin annabawan Allah in ka zage su hukuncin ka kashe ka ne kowanne daga cikin annabawan Allah yana samun wasu wasu wasu wawaye mashirmata wai mutum ya faɗi wani arna ya faɗi maganar banza game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai shi ma sai faɗi maganar banza game da annabi Isa kan sha sha sha to ka sani cewa wannan abin da ɗin shi wai dai shi yayi wancan sai kai ma kai wannan saboda shi ya yi ta rama bai sa ka zama bai sa ka ki zama arme ba har yanzu ka kafirta saboda ka ka tozarta ka wulakanta ka zagi annabi daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki manzo daga cikin manzannin Allah madaukakin sarki ka'idan ita ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta wajen kilmamawa da kambawawa da mutuntawa da ganin kima da daraja tsakanin annabawan Allah dukkan su muna mutunta su mutunci iri ɗaya muna kambawa su muna daraja su muna ganin falalansu da fifikon su akan dukkan al'umma duk wani wanda ba su ba la nufarriqu baina ahadin min rusuli Allah ce wa qalu sami'na wa ata'na kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da masu imani sun faɗa ma Allah madaukakin sarki akan hukunci hukuncin suka ce ya Allah sami'na mun ji mun saurari hukuncinka wa ata'na ko mun yi da'a mun biyayya duk abin da ka samu za mu yi gwargwadon ƙarfin mu duk abin da ka hana mu za mu hannu gwargwadon ƙarfin mu sami'na wa ata'na ghufranaka muna neman gafaranka ya Allah muna neman gafaranka rabbana ya ubangijinmu wa ilaykal masir kuma lallai makoma yana gare ka ne duk wani wanda yake rayuwa a wannan duniyar wata rana zai waye gari ya koma zuwa gare ka ya Allah sai Allah madaukakin sarki ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki baya tsora marai wani abu illa wut'aha ai illa ma tattabi'u laha taqataha Allah baya tsora ma wata rai sai abin da ƙarfinta zai iya aikatawa mana Allah zai tsora ma rai abin da ya fi ƙarfin shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora ma wani rai sai abin da ya fi ƙarfin wannan rai wannan yake nuna mana cewa duk wani abu na shari'a duk wani abu na shari'a da Allah ya shar'anta to Allah ya san cewa dan adam zai iya yi ba wani abu da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma dan adam da dan adam ba zai iya yi in ka tsinci kanka a halin da ba za ka iya ba to dama umarnin ba da kai ake yi ba an fahimta misali na kurkusa ai sallah wajibi a yi sallah a tsaye kuma aka ce duk wanda bai yi sallah a tsaye ba zai da sallah sai ka tsinci kanka sai a halin rashin lafiyar da ba ka iya tsayawa a tsaye ba to da ba da kai aka yi wancan hukuncin ko aka ci wancan hukuncin ne yanzu kai hukuncin ka kana ci wani hukunci ne na daban amma ba ka ci wancan hukuncin da aka ce wanda bai ya tsaye bai da me bai da sallah so da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah zai tsora marai rai wani abu sai abin da wannan ran za ta iya aikatawa an zane ku shi yasa sai Allah ke hama ma kasabat duk abin da wani ta aikata na alkhairi to ladan ita zai amfana duk abin da kai na neman lada na alkhairi na kusanci zuwa ga Allah ba wanda wannan abin zai amfani sai kai kai kaɗai zai amfani ka haka kuma wa alaiha makasabat haka abin da ta aikata na laifi abin da ta aikata na sharri shi ma a kanta zai tsari mana duk abin da kai ne kyau za ka amfani da shi duk abin da kai mummuna kai za ka tutu da shi ba wani wanda shi ne zai raga ka amfana da abin da kai mai kyau haka ba wani wanda zai fi ka tutuwa kan abin da kai mummuna laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat sai cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Kar ka kama mu kar ka hukunta mu fi la tu'akhidna ai la tu'aqibna ya Allah ka hukunta mu in nasina in muka yi wani abu bisa mantuwa annisiyan suka ce huwa zuhurul qalbi amma umira bih shine zuciya ta daga wani abu da aka umurci mutum da ya aikata sai manta ki koyi Allah karka kama mu da abin da muka aikata bisa munduwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayar da yake karantar da sahabbai da suke karantawa suka zo rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangijinmu karka kama mu akan abin da muka yi bisa mantuwa au afkana ko abin da muka yi bisa kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki sai ba masu imani amsa yake qad fa'altu Allah sai na amsa na yadda shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al'ummanta an ɗauke musu alƙalami ba a kama su da laifi laifin da suke bisa mantuwa ko kuma laifin da suka yi bisa kuskure ko kuma laifin da suka yi a lokacin da aka tilasta su aka nuna musu ko su aikata koransu annabi sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan abubuwa guda uku ba a kama Allah madaukakin sarki ba rubuta ma al'umman salafi in suka yi laifi ta wannan hanya an fahimta ko shi yasa in mutum ya manta ya yi sallah ba bisa mantuwa na gaske aka ce yayi duk lokacin da ya tuna shi lokacin da ya tuna nan ita ne lokacin sallar nasa ko ya bacci a kai ko kuma a sallan ya kuskure ya manta da yi wani abu ba a cikin sallan ko ya wani abu ba daidai ba aka ce ga sujudan kabuli ga ba'adi kana ba ya fara sallan daga farko ko a ce sallan ta mutu gaba daya so da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yayi amsa wannan addu'an rabbana la tu'akhidna inna nasina au afana sannan rabbana ولا تح... ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا يا أبنججم kada ka tsora mana nauyi kamar yadda ka tsora ma waɗanda suka gabace mu akwai nauye-nauye da yawa da Allah maɗaukacin sarki ya tsora ma al'umman da suka gabace mu Yahuda da Nasara waɗanda mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah bai dora mana wannan nauye-nauyen ba sanadiyan wannan addu'a ana ربنا لا تحمل ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا أبنجد ما كان dora mana nauyi nauye nauye kamar yadda ka dora irin wannan nauye-nauyen ga waɗanda suka gabace mu menene wannan nauye-nauyen suna da yawa amma daga cikin abinda da yake a rubuce a littafan yahudawa da nasara shi ne yanzu inda misali fitsari zai taɓa jikin mutum ya taba fatan jikin mutum ko fatan hannu ko fatan kafa ko wani abu a jikin shi tsarkin gurin shi ne goge gurin sai jini ya fita shi ne tsarkin gurin da fitsari ya shi inda fitsari zai taɓa tufafinka tsarkin gurin shi ne ka yanke gurin ba ka sa ruwa ka wanke ba inda lokacin sallah zai kama ɗaya daga cikinsu ba ka da daman ka yi sallah sai ta je masallaci ko a ina ne ko a masallaci ba za ka yi sallah ba an fahimta ku kaga mu duka babu wannan in ki sare ta baka za ka sa ruwa shi kenan. in ya taɓa tufafin ka za ka sa ruwa shi kenan. in sallah ta kama ka ju'ila diyal ardu kulluha masjidan wa tahura an sanya mun kasa ko ina masallaci ne kuma mai tsarki ne sallah ta kama ni in kawo masallaci zan shimfiɗa in ma ban samu abin shimfiɗa ba a ƙasa gona zan yi sallah na in kama kaina in tafi a gona a gaba ba ɗora mana waɗannan waɗannan nauye-nauyen ba Saboda sanadiyan wannan addu'a da da da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kuma Allah yake ta ƙara mana a cikin alqur'ani ربنا ولا تحمل علينا إصرا kama حملته على الذين min قبلنا su in sun yaƙi ba sa cin ganima in an gama yaƙi abin da aka samu na ganima tarawa ke guri da kun wuta ya sauko daga sama ya cinye to alaman Allah ya amshi abin da suka yi amma ba wanda zai dauki ganima je da shi gida wanda zai dauki ganima je da shi gida mu an halatta mana yin amfani da ganima na yaki da sauransu da yawa da sauransu da yawa in mutum ya taɓa mutum da ba nashi ba ko bisa kuskure ne tuba shi ne ya goga hannun har sai jini ya fita Sai kuma aka ce kai istighfari ka tuba shikenan Allah zai gafarta maka aga rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya Allah kada ka tsora mana abin da da iko sai sun mu ba zai ba ya Allah kar ka tsora mana duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce qad fa'altu Allah ya ce nayi alƙawari zan muku haka Allah ce mun yi alƙawari zan muku haka ba zan tsora muku abin da ya fi ƙarfin ku ba cewa ku anna ya Allah ka yafe mana kai mana yafiya wa lana ya Allah ka gafarta mana warhamna ya Allah kai mana rahama ka tausaya mana ka diƙan mu anta maulana ya Allah kai ne majincin al'amuran mu fansurna ala alqawmil kafirin kuma ya Allah ka ba mu nasara akan al'umma waɗanda suka zama kafirai to wannan addu'a kaga ayoyin alqur'ani ne amma yana kunshe da addu'o'i manya manya annabi sallallahu alaihi wasallam to in mutum ya zo kwanciya bacci sai karanta waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam sun ishe shi a wannan daren mana sun ishe shi daga duk abin da yake tunani ko ma ne za ka faɗa eh shi din sun ishe ka daga wannan sun ishe ka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da alkhairi insha Allah ta'ala kuma nan zamu ta aya sai Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu tsora ɗari inda muka tsaya abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira